Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Jama'a masu bibiyar mu Assalamu alaikum Halima Jimroce da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. a kan yadda babban bankin Najeriya CBN yake ƙoƙarin aiwatar da manuwar daina yin mu'amala da tsabar kuɗi hannu da hannu. A cikin wannan shiri na yau za mu duba mu gani shin wannan tsari abu ne mai yiwuwa a Najeriya? Ajiya Halima wannan tsari tsari ne mai kyau. Saboda ya kamata mu tafi da yadda zamani ya taho. Babban banki ya kamata da a ɗan ƙara wayan ma mutane da kai yadda abin yake kuma a inganta a tabbata cewa kafar sadarwa ta intanet da za a yi amfani da ita a wani abin a inganta ta sosai. Kuma da yake yau Juma'a muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. Ga dukan alamu dai babban bankin Najeriya CBN ya ji kukan 'yan ƙasa da kunnuwan basira. Ya ƙara yawan kuɗin da mutane ɗaiɗaiku za su iya cira a banki daga Naira dubu ɗari zuwa Naira dubu ɗari biyar a sati. A yayin da su kuma kamfanoni ke iya cire Naira miliyan biyar maimakon Naira dubu ɗari biyar kamar yadda bankin ya faɗa tun da farko. To amma duk da haka A cikin sanarwar ƙara yawan kuɗaɗen, Babban Bankin ya ƙara jaddada aniyar shi ta kawo tsarin daina mu'amala da tsabar kuɗi hannu da hannu, sai dai ta intanet ta hanyar yin amfani da katin banki kamar yadda ake yi a sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba. Anya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? Anya ko wannan tsari ne mai kyau kuma ma ya dace da Najeriya? A sunana Abubakar Kafin Soli Usman ina aiki a cibiyar sadarwa ta Jami'ar Bayero da ke Kano. information and communication technology ict kenan to da farko dai ajiye halima wannan tsari tsari ne mai kyau saboda ya kamata mu tafi da yadda zamani ya taho duniya gaba ɗaya ta canza magana ta ka riƙe kuɗi ko da yaushe tsabar kuɗi kana yawo da su ko ka je ka sai wani abu ta kusa zama tarihi a duniya to amma mu a yanayi irin namu na ƙasashe masu tasowa kamar najeriya da wadda nake da Eh, nake cikinta kuma nake eh, hada-hada nima in saya eh, ko kuma wasu waɗanda nake tare da su ake wannan mu'amala gaskiya ina ganin yana da buƙatar shi babban bankin najeriya ya fito da wani tsari na faɗakar da 'yan najeriya yanda abin yake sai an ɗan ɗauki lokaci ana waye wa mutane da kai kuma a tabbata mutum yana da garanti in yi wannan abin ba za ya samu matsala ba saboda allah wani lokacin za ka kana so ka yi to amma ana samun matsala ka zo ka yi transaction a cire ma kuɗi shi can wanda ka sayi abu wurin shi ba a yi kreditin ɗin shi ba kai kuma na an cire ma kuɗi so har yanzu gaskiya mutane muna da ɗan ƙarancin wannan abu dan zan iya baki labari zan iya baki wani ƙaramin misali ko mu da muke a jami'a ni na san akwai wani kwana biyu da suka wuce yake ga mana yace ce abubakar nace yace ni fa har yanzu bani amfani da atm ba yin mobile banking ban yarda da shi ba na fi gane ma in zo in zo da kuɗi na mu yi ciniki in baka kuma na san manya-manyan mutane wanda su ma wallahi haka ake za an bani aiki amma sai ya zo ya ce mana shi kuɗi zai bani ya je banki ya ciro kuɗi ba ƙananan kuɗi ba fa ba dubu ɗari ba dubu ɗari biyu haka aka zo aka bani su ne ta jin tsoro wanda ni ina gani yanzu ko gidan mai na je na fi gane ma kawai in ba da atm ɗina a cire a yi wane ne duk abin da zan yi. Dama tambayar da nake so in yi maka kenan to kai a karan kanka ya kake ji game da yin ma'amalar kuɗi amma ba da kuɗin ba kawai da katin ATM. Gaskiya ni dai a ɓangare na har ga Allah ya kwanta mana a rai don ina jin daɗin shi. Abubuwa da yawa yanzu ina bukata ba sai na tashi na je banki ba na yau duk abin nake so kawai eh, ba ni account number ka bar in ma transfer in wani abu zan saya in saye shi online hankali na kwanci ni a wuri na ni na amince da shi amma dai gaskiya na san yana da ah, nashi ah, disadvantage din mutum yana iya samun matsalan wani lokaci network ne ma ka zo ka yi kana son ka yi abu cikin gaugawa ya kiwa ko ga ka ga mutum kana so ka yi amma abu ba zai yiwu ba mm. kai kuma baka da kuɗi a hannu bare ka ce ka bayar mm. so gaskiya ni dai ni dai na gani babban banki ya kamata dai a dan ƙara wayan ma mutane da kai yadda abin yake kuma a inganta a tabbata cewa kafar sadarwa ta intanet da ake amfani za a yi amfani da ita a wani abin a inganta ta sosai Abubakar Usman Kahin Soli kenan masanin fasahar sadarwa ta zamani a Jami'ar Bayero ta Kano. Galibi ana ɗari-ɗari da wannan tsari na daina mu'amala da tsabar kuɗi ne saboda mazambatan da ke kutse cikin asusun ajiyar mutane su yi musu tatas, ko ma su ci bashin banki da sunan wanda bai san hawa ba bai san sabka ba ta intanet. Sunana Usman Ibrahim ina sana'an POS ne. Yanda abin ya faru na yi ta receiving ɗin kira a daidai lokacin. An yi ta kiran ka a waya? Eh, an yi ta kira na a waya akan sometimes a ce aggregator ne sometimes ce daga kamfanin da nake amfani da su ne. Duka ina neglecting sai suka yi sa'a suka yi suka bi turu email dina wanda a lokacin da ban san how comes ba. Suka yi kutse cikin email ɗinka kenan? Eh, cikin email dina so ban san how comes ba. so daman kuma account ɗin da nake amfani da shi phone number ɗina shine account number ɗina to a daidai lokacin sai ya zo ya zama mashin ɗina ina samun wani matsala to sai ya zo daidai kuma suke min magana matsala ina responding da ina responding sai na yanke da na yanke kuma aka sake kira na something sai yake faɗa min to matsala na ɗin nan za a turo min wani number yanzu sai in sa sai na ce okay to sai ina kallon waya ina attending ɗin wani mashin ɗin guda biyu ne shi kuma ɗaya mashin ina gefe sai irin sai na shiga daidai ina jira a samun number number na shigowa ni kuma da na gani sai na faɗi number to ina faɗan number ban ma bari magana ya ƙare ba sai kawai sai na yanke waya sai na fara tunanin to lallai an samu matsala kawai in shiga sai na ga ashe a lokacin ana magana ma ana kan cire kuɗi wanda sun cire kuɗi dubu ɗari hudu Idan recharge card kaɗai ma an sa na dubu arba'in da na je na musu complain sai suka ce to yanzu in je a bani umarni a kotu akan ɗin da aka tura kuɗin a yi tracing ɗin shi ko a rufe shi da sauransu kuma in je in yi report ma police station to na je kuma na yi lokacin kuma na je police station don area command manager to bayan a cikin police station an ce zan yi filing da sauransu dai shi kan shi court affidavit ɗin ma akwai wasu kuɗi da na kashe a kan shi to da na dawo shi IP ma da aka ɗaura shi akan yamin aikin sai yake sake kira na yana ƙara demanding ɗin wani kafin ma dama a fara aikin daman dole mun san haka al'adancen najeriyanci so amma abin da ya bata mure kuma da na dawo sai shi police din suke sake kira na awa yake sake demanding a ƙarshe ya aka ƙare yawwa to a ƙarshen yanda aka kare ai dalilin wannan demand din kuɗin da ake kawai sai wani tunani ya zo min to kar ma in zo in biye musu kusa na ga dai abin da ya gaba daya kamar ba ya sirri ba da kuma na ga to wannan abin da tun da Allah ne ya bani lallai na gaban ya fi wanda aka ɗauka yawa. Ake sunana Abdulhamid Muhammad Zakari. Sana'ata ina agency banking. An taɓa cin bashi kan ina da ban sani ba. Da na diba balance ya nuna mani minus 25,000 bayan ba ni na ci bashin ba kuma ban san ta aka yi ba. Sai da na je banki na cika investigation form aka gano abin duk da ba su gaya min ya abin yake ba ban san daga ina yake ba kila daga ma'aikatan bankin ne suka yi wannan abin ban sani ba. aka zo aka mai da kuɗin. amma ka an dawo maka da kuɗin ka. Eh dama minus 25,000 ake rubutawa sai wani ya tura dubu talatin sai aka rubuta plus 5,000 ma'ana an biya bashin kenan. Eh ok an biya da ok an ci maka bashin dubu ashirin da biyar yanzu kuma da eh. wani ya saka dubu talatin an cire sai ya zama abin da ke account ɗinka ya rage dubu biyar. Eh ba shakka. Na biyu shine fake alert. Shi hmm. fake alert ina gani masu yin ta suna saving ɗin details ne na debit misali yi using ɗin application su yi saving ɗin abin in ka gaya musu suna akan numban ka da account name sai su ciki a wurin sai su nuna ma cewa sun tura ma to yadda za ka gane fake alert shine kada ka yadda ka riƙa yadda da alert ɗin da suka nuna ma a wayar su ka duba naka application ɗin ko message ɗin in balance ɗinka ya canja ya ƙaru, sai ka tabbatar kuɗin sun shiga amma mafi yakinin shine ka shiga a application ka duba transaction in kuɗi sun shiga sai ka bada an ba shiga ba ka bada su sunana Abdullahi babayo daga babayo telecom enterprises Uh, ina sana'ar pos na taɓa experiencing masu kutse zuwa cikin account ɗin mutane suka kutsa zuwa cikin account ɗina misalin karfe biyu na dare suka cire kuɗi naira dubu ɗari biyu suka tura a wasu account ɗin access bank haka dai account guda hudu daban-daban naira dubu hamsin hamsin ko da na bi baya na je domin na ji ba'asi sai aka tabbatar min da cewa wa'annan account ɗin an buɗe su ne ta waya kuma babu cikakken jawabin masu account a kai saboda haka kuɗin ba za su samu da ba a wannan dare aka sa kuɗin a ciki kuma a wannan dare aka cire kuɗaɗen kuma ba su da yanda za su yi domin su ga cewa sun gano account ɗin na wane ne kamaimai. sunana Nasiru Salisu sana'ata shine POS. Ina haka kasuwanci na ne a Wuse Zoom 4. An taɓa tarar mun kuɗi daga cikin account ina ina zaune ban san hawa ba ban san sauka ba kuma kuɗi masu yawa. Ka bincika da ka bincika me aka ce maka? Eh to na bincika dai kamar yadda doka ta tanada inda na bi duka daki daki mataki daki daki na hukuma amma dai a ƙarshen ƙarshe dai na lura cewa wanda na fara kashewa nema yake fa abin da na rasa sannan kuma na ga cewa idan an ci gaba da haka zan taɓar da kuɗi ne kuma ba zai haifar mun tsami ido ba. Wasu bayan Allah kenan da aka taɓa yi mazamba cikin aminci ta intanet aka kwashe musu kuɗi ko aka ci bashi da sunansu. A tattaunawarsu da Muhammad Awal Sulaiman. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. Ko da yaushe. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng ko kuma shafukan Aminiya na Twitter da Facebook sannan za ku iya tuntubar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar Aminiya. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a koda yaushe. Kamar yadda aka saba kowace Juma'a ga kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau daga bakin editan jaridar Salihu Makera. A babban labarinmu na wannan makon ya taɓa wuraren da za a iya samun tunuku ne a zaben 2023 wato jihohin da ake ga akwai matsaloli na tsaro ko tankiya da sauran faɗace-faɗace. Sai labarinmu na biyu mai taken ambaliya da zaizayar ƙasa ina biliyoyin kuɗin kula da muhalli na jihohi ke shiga. sannan a filinmu na 'yan arewa mazauna kudu mun tattauna ne da mutanen arewa mazauna jihar abia wanda suka ce ba za su koma arewa ba kuma sun faɗi yadda rikicin IFOP ke shafar su sannan kuma sun ce akwai auratayya a tsakanin su da kabilar Ibo. Sai kuma ta'aziyar sarkin Sudan na Wurno Alhaji Shehu Malami wanda su a ranar Litinin ta gabata inda muka buga hirarsa ta ƙarshe a rayuwarsa sannan akwai tsada tsadar rayuwa da rikicin ipo ke tarnaki ga kirismatin bana akwai kuma wani matashin da aka bashi miliyan shida don ya jajare amma ya zaɓi ya samar wa al'ummar ƙauyen su ruwan sha sannan akwai matashin da ya yi kisan kai akan motar shayi wanda shi ma kotu ta yanke masa hukuncin kisa ya takaddamar da karrama tsohon gwamnan jihar bauchi ta haifar saboda bambancin jam'iyya sannan mun tsora 'yan takarar gwamnati jihar taraba a kan sikeli a wannan mako yayin da filin tseren shiga asarok ya duba dan takarar jam'iyyar but wato adenuga a dandalin nishaɗi kuma a dogon jami ya gwangwaje amurkawa yayin da kuma muka kawo hotun wasu mawakan kanewood tun suna samari kasashen waje kuma akwai amincewa da mace dokokin amurka ta yi na a tuhumi tsohon shugaban ƙasar donald trump akan wasu laifuka da take zargin ya aikata sai kuma jingina biyan bashi da kasar ghana ta yi saboda matsayin tattalin arziki sai kuma ƙuri'ar sauki elon musk daga shugabancin twitter idan ma kuma shafin al'azabi kuma akwai labar mai taken soyayyar intanet budurwa ta zambaci kawarta naira biliyan ɗaya da miliyan dari biyu da casa'in a matsayin ita saurayi ne idan muka koma kuma bangaren wasanni akwai yadda katar ta musulantar da gasar kofin duniya inda tura suka koyi tsarki da ruwa waɗannan su ne labaranmu na wannan makon da waɗansu masu yawa. An gaida Salihu Makera editan jaridar Aminiya da watan kowa zai yi ƙoƙari ya sai tashi jarida ta Aminiya ya karanta. Da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aikina Muhammad Awul Sulaiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.